dandalin VOA. Dandalin Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji waɗanne dalilai ne ke sa wasu iyaye hana 'yan'yansu auren wasu samari ko 'yan mata? A dalilin haka ne muka samu zantawa da malama Lami Sumayya Murtala inda ta yi mana ƙarin bayani a kan lamarin. Gari ta kasance. Wane dalilai ke sa wasu iyaye su hana wasu 'yan matan auren samarin ko kuma su hana irin samarin neman 'ya'yansu? Wato dalilai da suke sa iyaye wani lokaci sukan hana yaran su auren samari akwai dalilai da dama wanda dai zan iya faɗan abin da ya sa zan yi abin nan yanzu wato hmm. da farko dai akwai dalili wani na kan zuciyar iyaye sannan na biyu da akwai kuma wani abin da iyaye suke hango wa 'yar wanda ita bata hango ba da zai iya hana su ko kuma ya hana su su ba 'ya'yan dama domin su yi wannan auren. na farko kamar yadda na ce dalilan son zuciya ba mamaki yar ta samo wanda take so yar ta samo wanda take so ta aura kuma watakila yana da ɗan aikinsa eh, eh, ɗan madaidaici dai da zai iya yin aure ya rike ta ba wai mai kuɗi ba su kuma iyayen za su hango wani mai kuɗi wanda suke ganin kamar in sun bata shi su sun huta to sai su hana a yi auren saboda haka duk hanyoyin da za su bi su hana za su iya musamman mu iyaye mata mu muke zama da 'ya'yanmu mu muke da damar da za mu iya ce musu kar su yi wannan mu dai san irin abubuwan da za mu kawo musu da muke ganin hujja ce da muke hana su su kuma yaran a nan in dai har suna son wannan wanda suke so din to za su iya bujirewa iyayen nasu sai magana ta biyu na watakila wani abu suka hango wanda suke ganin cewar wannan yaro bai dace ya auri su ba ba mamaki ba shi da sana'ar yi a'a ko kuma yana da wani laifi na rashin iya ma'amala da al'umma watakila addininsa duk irin waɗannan abubuwa dama su ake so a hango kafin a ba ya aure wanda in an bayar da auren nan za a zauna lafiya ba ka ba da ɗanka ba kwana biyu aure ya mutu a'a ko kwana biyu matsaloli su ringa tasowa kan wannan eh, rashin sana'a ko rashin gidan zama ko kuma dai sauransu ko a hango shi makaryaci ne irin samari yanzu da za su yi kawai karya za su yi su rinka wa 'yan mata karya ta ba gaira ba dalili karyar da ba su da ita abinda da ba su da shi su zo su rinka nuna cewar kamar suna da shi to ta irin wannan su yaran suke gani wani lokaci suka ga su kuma sun bujire wa iyaye saboda irin kalmomin da su samarin maza suke gaya musu saboda su kalmomi ne za su rinƙa musu na nuna ƙauna da nuna duk duniya nan in ba ke ba sai rijiya ita kuwa uwa ko kuma in ce iyaye za su yi mata a nasiha ne in suka yi mata nasiha ta ki watakila kuma sai faɗa ya shigo wata har duka ake yi mata wata har ciwo iyayen suke yi mata saboda saboda ne saboda bakin cikin sun hana ta yin abin da ba sa so ita kuma ta kafe waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin dalilan da yake sawa su iyaye suke hana 'ya'yansu auren wato mazan da suke ganin ba su cancanta da su ba ba su kamace su ba. To kamar misali 'yan matan da ke haɗuwa da samari a makaranta misali sun da samarin daga nesa suke ba ainihin sanin halayyarsu a kai ba da sauransu ko kuma ce me ainihin illar irin wannan. To shi ma gaskiya yana da illa tun da dai idan har aka gamu da iyayen da watakila ba su yi tunanin ma su ce za su je su yi bincike ba su binciko iyayen yaron kafin a bashi ana yin irin wannan auren wanda za ka gani daga ƙarshe kuma ya zama wani abu ba mamaki ma a yi auren kwana biyu ya gudu ya barta da ciki yake nan wannan cikin aka haifo shi ya zama ma an rasa waye ubanta to shi ma dalili ne babba saboda watakila mai iya daɗin magana ne ka san samari da iyar magana in suka zauna suka kece suka karkace suka ringa gaya wa 'yan mata magana nan duniya yarinya sai ta ki ganin darajar maganar iyayenta sai shi to gaskiya shi ma kan matsala ne saboda ba a san shi ba ba a san iyayen shi ba ba a san na nasabarsa da sauran al'umma ba watakila karatun ya zo to ya zo ya yi karatu ya gama ya tafi ba shi da aikin yi kuma yarinya ta kafe ta ce shi shi ma gaskiya babban matsala ne a wajen ah, ita yarinyar da kuma iyayenta tunda ba za ka sayar da akuya ka kuma ta zo tana ci ma ganga ba to misali kamar yanzu ta yaya iyaye za su iya shawo kan matsala musamman mata ainihin irin samari da suke haɗuwa da yan matan wanda suke daga nesa ba iya binciko halayen su za a yi babbar yin iyayen su wani irin shawara zaki bada misali akan yadda za a shawo kan irin wannan lamari to gaskiya shawarar da za a bayar aure ba abun wasa ne daga nesa ita ho nesa nan ba za ta iya zama wa iyayen nan nesa ba dole ta zama kusa a nan abin da nake nufi dole fa iyayen nan su zage dantse su nemi duk inda yaron nan yake su je su yi bincike wannan shine abin da zai hana watakila faruwar wani abu wanda yake ba shi da kyau a cikin harka aure dole ko su tashi wani aje yaron ya faɗi inda yake aje in kuɗin mota ne ko me in dai kana so in ka aure ka aure har abada to bincike fa ya zama wajibi don haka dole ne mu iyaye kuma ba kuɗi ba ko me yake da shi na san akwai iyayen da idan suka ga yaro yana da kuɗi ba ruwansu da wannan binciken shikenan sai su je ko su aura maka kuma yaran yanzu daman ana hayar iyaye sai ka yi hayar wasu ka ce dangin ka ne nan kuwa babu ko ɗaya to dole ne iyaye mu zage don gudun faruwar irin waɗannan al'amura da suke faruwa muna ji muna gani Ko yaushe in ba a yi a kusa da kai ba nesa da kai ne ma labari yana zuwan maka to ya kamata mu iyaye mu dage da cewar sai ya'yan sun bi mu domin mu ba su mazaje na gari yadda za su zauna lafiya kuma a samu zuriya ɗaya Kuma da a madadin ita malama lami su mai ya murtalawar sai mana wannan bayani. Ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin yoyi nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba. shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.